Barkan haka yan uwa matasa shirin labar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kun gora ta Mira Ruwafiya ne Mira da dama. Lafiya lau ne Fanta kike? Alhamdulillah Mira. To yau da me kika zo mana da shi? To yau za mu je da ku garin Arawa domin jin yadda matasa ke taka rawar da ake cema a saka rawar gargajiya ta nuna murna. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma na Lahadi za mu gabatar muku da Muhammad Lawali Muhammad Nasiru Mushan Lakwal ne kuma yana sha'awar harkar fina-finai. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa ciki. Mira a jihar Zandar, shugaban mashawartan garin Abdulrahim balarabi ya gabatar da wata muhawara wacce ta tara masu hannu a fannin ilimi baya ga sakamakon bara waɗanda ba su yi kyau ba. Haka ne Fanta an gabatar da wannan muhawarar ranar 30 ga watan Maris zuwa 1 ga watan Afrilu na shekarar 2022 ga rahoton da Olivia Sarbavi ya shirya mana. tsawon kwanaki uku taron muhawara da ya hada ma'aikata na fannoni daban-daban a zandar akan ilimi ya tattara sama da mutum ɗari uku bunƙasar da garin zandar ta hanyar ilimi shine gurin da aka sa a gaba a wannan taron muhawara na koyi abubuwa da dama na rike kuma abubuwa da dama a cikin kaina musamman ma karancin gine-ginen da ke akwai zaman bata lokaci a sararin makaranta akwai kuma batun latti an yi batun shashanci batun rashin ladabi na ɗalibai wajen malumansu to ni dai kam a makarantar mu idan na koma zan wayar da kan na. A wannan taro kan ilimi, ɗaliban jami'ar Zandar sun sami halarta a ganin wakilin su Suleiman Naziu sakamakon da ake jira ya danganta da hukumomi. Ina ganin wannan fusa'ar tunawar gayyatar dukkan masu ruwa tsaki ga batun ilmantarwa don su zo a nan su tattauna, su canza ra'ayi, su yi nazari bisa matsalolin da ke hana ruwa gudu ga ilmantarwa a garin Zandar. Idan aka samu aka yi nagartaccen aiki to a zahirin gaskiya ilmantarwa a garin Zandar zai Sane da mahimmancin rawar da ingantaccen ilimi ke takawa a cikin birni kamar zandar mahalarta taron daga yanzu idon su ya koma a kan kwamiti mai bibiya da kuma kimanta wannan taro da aka kafa. mira rawar saka, rawa ce ta gargajiya wace, matasan garin Dogon Dutse ke yi a lokutan bukukuwan suna da na aure. Amma ta cewar masu lura matasa da yawa ba su iya taka ta ba ga rahoton da abokin aikin Abdulaziz da mai shirya mana. Rawar a saka mafi yawan lokuta da dare ake shirya ta wani bin amma har ana gasa da ita. Sa'adu Shaibu wani da ya saba da yin wannan rawar. Ita a saka kantarai rawa ce ta gargajiya da ake yi can tun kakanni da iyaye. Kenan sai in ce a saka kamar al'adar mu ce ta gadin gadin da kenan tana kubce muna matasa na manca da ita. Yau ba dukkan matasan dogon duci ba ne suka iya takin wannan rawar kuma har yanzu ana sha'awarta. Nu Baniya wani matashi makaɗi na dogon dutse ya koya saka in mun samari suka yi rawa sai a bayan mata nasu wuri su ku sai su yi nasu ana annashuwa ana tsare-tsare ana dai wanawa a sa kalangu a sa gangami wani biya kwambala ka takin rawar a saka na jan hankalin matasa har ma wa'anda ba su iya ta ba wanga matashin na cikin 'yan kallo. danan dogon duci da ƙauyuka duk muna zuwa wajen wasa a saka mu dai ba mu iya rawar ta ba amma dai muna zuwa kallo saboda rawar tana birge mu. wannan rawar banda halinta na shagali haka zalika wata babbar dama ce ga makaɗan masu buga gangunan samun karin 'yan kuɗaɗe. Yanzu kuma Fanta bari mu koma jihar Difa inda matasa suka sake karkatawa zuwa ga farauta. Haka ne mira Adamu Sulai matashi ne wanda yake wannan aikin ga tsokacin da yawa abokin aikin mu Gida Abdurrahman. Yanzu muna nan muna shirye-shiryen Allah kan mu Laraba za mu je rota za a gayyaci mutane za mu yi magana da mai mota za mu ba shi dubu talatin ko dubu arba'in haka mataran mu haka mu yan rota. Wani lokaci za mu kama tuje za a kama wani sa'in dama haɓar yama muna kama. Yanzu kuma abin da an bashi muhimmanci sosai yanzu da zo to abu yanzu tashi hankalin ne yayi a wata ma bai wuce mutai so biyu zuwa so uku amma da sati sati ne a wata mu mutai so hudu to yanzu abun ya ka tashi hankali a ziki wasu ma sun daina zuwa kuma dai risk ne amma amma dai muna taya gaskiya eh gaskiya an kaman mota biyu ne wani lokaci muna ɗaukar kare saba'in in kuma kaman mota guda ce zamu je kamar kare hamsin sattan haka eh kuma ra'ayin zamu je yawon dare haka bizi da na dare haka zamu ɗaukar kare goma. Sai kuma ya takaitaccen rahoton na ranar Lahadi. Mira yau za mu gabatar muku da Muhammad Lawali Muhammad Nasiru. Mushalla Kul ne dan shekaru biyu mazaunin garin Maradi. Haka ne Fanta sannan kuma yana sha'awar dukkanin abubuwan da ke taka harkar fina-finai. Baya ga wani horo da ya samu akan rubutun fim yana son ya ci gaba sosai a cikin wannan sana'ar. Muhammad Mamman ya yi fira da shi ga rahoton nashi. A shekara da goma ne matashi Papis farkon shigar shi duniyar fusa'a ta bakwai cewa da Silma. Kamata ya yi ga aikin farko farko da za a yi ya yi kamancin malami. Akwai wani matsayi da ya kamata a taka cikinsa ake buƙatar wani da ke iya karanta wata sura ta alkur'ani. Ni nan da nan da zo bisa dandalin shirya wasa an bani senari dama ina da wannan sura cikin kai na samu taka wannan matsayi. Ana iya ba da gudunmuwarsa domin samun da kan jama'a. Matashi Papis ya taka rol aji-aji tare da manyan zaruman silma na ƙasar Nijar ya shaidar da samun masaniya na na wata duniyar ban mamaki inda yake iya kawo nashi taimako ga faɗakarwar sani. Na yi wasa da dama cikin fina-finai na Musa Jangare, na yi wasa cikin wani jerin fim na ƙasa da ƙasa da aka tsara a nan Nijar tare da 'yan Najeriya. A da na fara matsayin ɗan wasa kuma mai ba da dariya, sannan daga baya na ɗauki mataki na ɓangaren tsare-tsare inda na rike matsayin mai sa ido. Ya bani dama kuma wakiltar maraɗi a shekara ta da goma 2015 domin wani horo a Yamai bisa rubuta sanarin fim. Matsalolin da ya fuskanta a cikin naɗin wasu fim ɗin ba su sa ya daina ba. Idan aka ce fim ka a sa wasa domin masu tsara ba su son wasa idan suna bisa dandalin fim dalilin kina ake samun matsin lamba sosai ka kasance mai ɗaukar bidiyo don masu shiga cikin harkar silima dole sai an sa hankali cikin aiki aiki ne da za a gabatarwa mutane kenan dole a yi shi da kyau sosai. Zuwa hangen gaba Muhammad Lawali Muhammad Nasiru mai lakanin suna Papis wanda a ƙashin kansa ya rubuta labarun al'amura da dama inda yanzu yake jin zai nada wani matakaicin labari da zai ɗuma kan batun ilmantarwar matasa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Asuma Shina. kasashe 48 ne za su fafatawa a wasannin tankaɗe da rairaye na shiga neman kofin afirka na 2023 da za a kaddamar a watan juwan mai zuwa a cikin wata wasiƙa da hukumar kwallon kafar afirka kaf ta aika wa hukumar kwallon kafa ta nishar fenifut a ran biyan ga watan abril kaf ta bayyana cewa hilin kwallon kafa na star general sani kunce bai da ingancin karɓar wasannin ƙasa da ƙasa na manya na rukunin a mun gano cewa har yanzu wannan hilin kwallo bai cika ka'idodin da hukumar kaf ta kayyade don karɓar irin waɗannan wasanni na kaf da fifa ba kamar yadda da wasikar ta bayyana. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kai za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da yarda